فيما اتفق عليه wa البخاري na Muhammad Fuad عبد الباقي allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga kitabu tafsir littafin da ke tafsirin alkur'ani mai girma inda mala ya zazzaɓo wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da suke da buƙatan fassara suke da buƙatan tafsiri suke da buƙatan tafsili mala ya tattaro su domin ya fassara mana su da fassaran da annabi da sahabbai suka yi masu daga cikin waɗannan ayoyi akwai ayan nan ta cikin suratun nisa'i da allah maɗaukin sarki yake ba mu labarin halin da mutane suke ciki a lokacin da suke yanayi na jahiliya kuma doka daga allah ta sauka ta warware wannan ɗabi'a da su na jahiliya inda allah maɗaukin sarki yake cewa yastaftunaka qulillahu yuftikum ka gaya masu fatawan da suke nema daga wurinka to allah maɗaukin sarki da kanshi ne zai masu fatawa zai masu jawabi zai warware masu zare da abawa don gani da abin da ya shafi mata marayu ƙananan yara masu rauni duk abin da ya shige masu duhu a wannan harka wanda sun saba handama da babakere game da dukiyar masu ƙaramin ƙarfi sun saba kama karya game da 'yancin walwala na 'ya'ya mata allah maɗaukin sarki zai yi bayanin dokokin da ya ɗora a kan wannan kuma kenan kafin mu je da nisa babu addinin da ya fafutukan kwace ma 'ya mace haƙƙinta daga hannun azzalimi irin addinin musulunci tamma ya asaf ko dai raunin fahimta da kuma ƙin tsayawa da jajircewa wannan ya taimaka da yawa daga cikin mutane suka bar waɗannan kafirai da almajiransu suka rika cin kasuwan addinin musulunci da cewa ya tauye haƙƙin mace to wannan ba daidai ba ne dole ne a yi magana da babban murya a sanar da duniya cewa da mace tana cikin matsala sai bayan zuwan addinin musulunci ne allah maɗaukin sarki ya kwato mata wai ka ji wai a duniyan nan bature wai har ya kafa wata ƙungiya mai fafutukan ƙwato haƙƙin mata shi bature ya san haƙƙin mace ce da ya bata tana yawo tsirara ya tozarta ta ya mai da ci abin talla da batu da mace da mirinda a wajen bature da ɗaya ne ba ya da ka san wannan amfanin da wannan yake mai shi wancin yake mai shi amma saboda ya yi amfani da gajeren tunaninsu da rashin gogewansa a rayuwa sai mai da su kayan aikin shi kawai da zai mora a daidai wannan lokacin ya zubar su kuma sai suka ɗauka wai wannan shine yanci abinda musulunci ya ba su sai suka ɗauka ba yanci ba ne mace ba ta gane ta yi kuskure sai shekarunta sun ja lokacin ne za ta gane cewa bature ya yaudare ta kuma a daidai wannan lokacin ko ta magana ba wanda zai ci domin waɗanda za ta gaya ma hankalinsu iri ɗaya da ta a lokacin da aka yaudare ta in ma ta faɗa za su ce ta gama more rayuwanta ne tana neman ta hana su more nasu kun gano wannan da kyau ko shi sa marajin magana sai na dama a cikin rayuwar shi daga ƙarshe allah maɗaukin sarki kyauta za mu tashi inda allah maɗaukin sarki ke bayani da cewa wal mustad'afina minal wildan da kuma waɗanda suke masu rauni ne daga cikin ƙananan yara ai abin da ake nufi wa yuftikum fil mustad'afina minal wildan sigar allah maɗaukin sarki zai muku fatwa dangane da abin da ya shafi ƙananan yara da iyayensu suke mutuwa su basu ga ƙananan shekaru ga kuma rauni ga tarin dukiya wanda kamar yadda muke bayani a baya majibinta al'amuran irin waɗannan 'ya'ya su ne waɗanda suke haye kan wannan dukiya su cinye musamman manyan yayyansu in akwai ko bafannansu ko kawunnansu ko ma duk wani wanda yake da fada a je a cikin wannan iyali to shi zai haye kan wannan dukiya ya ce don me za a ce mace ko yaro zai mallaki dukiya wannan zaluncin ne alkur'ani ya zo ya murkushe ya ƙwato mace da ƙananan yara haƙƙinsu shi ne allah maɗaukin sarki ya ce ku saurara ku ji ga fatawan da zai ba ku dangane da haƙƙinsu an tutuhum haƙƙahum minal miras lallai dole ne allah maɗaukin sarki ya yi hukunci na lallai ku ɗauki haƙƙinsu na gado ku ba su kayansu wa gairihi da duk wani ma haƙƙin da waɗannan matan da kuma waɗannan ƙananan yara marayu suke da shi a ba su kayansu wa Allah tastawlu ala amwalihim kar a samu wani wannan nan ko kowaye shi ya handama da babakere ya haye ɗerere a kan dukiyansu ala wajihi zulmi wal istibdad a bisa fuska na zalunci da yaudara da ƙoƙarin cinyewa da sunan alkintawa kada wanda ya kuskura yi eh, wannan in ji allah ko ya kanna aka tsaya allah maɗaukakin sarki a ƙarƙashin wannan addini na musulunci ya ƙwatan ma yara da mata haƙƙinsu isa waɗannan kwamitoci na majalisar ɗinkin duniya da ma sun yi haƙuri an rushe su a karantar da mutane waɗannan ayoyi a wajabta masu aiki da su ya isa ba sai a riga kashe kuɗi duk shekara ana shirya bukukuna na shirme ba allah maɗaukin sarki ya kyauta allah ya ce wa an ta komo liliyata ma bilkisti doka ta gaba allah maɗaukin sarki ya ce ku tsayu dangane da tarbiyyan waɗannan marayu mazansu da matansu sannan ku tsayo wajen alkinta dukiyan da waɗannan marayu aka mutu aka bar masu ku tabbatar da dukiyan an tsare ta sannan an juya ta ta hayyafa ta bunƙasa ka a bari tsawon lokaci ya mai da dukiyar tasa ta zan ba bakin komi ba dolan ku ne ku tsayo wajen ku ga dukiyar nan ta kyautato bilkisti ta hanyar ku yi adalci ai bil adalit tam cikakken adalci bayan allah ya ga iyakan abin da na yi ba za ka sani ai ba wannan ruba da cika bakin abin da kai na san rai shine abin da allah maɗaukin sarki yake kallo ba abin da ya ce ka yi shi za ka yi dole ai na iyakan iyawana ba nan za ka faɗi ba ka bai da sai kun haɗu ai allah na gani ai ba sai ka gaya mana ba ku gane wannan da kyau ku wannan ma'alumin min addini bi darura kowa ya san allah na gani ai abin da nake cewa ka bari sai kun je lahira ka gaya mai dukiyar marayan da ke hannunka yadda ka kula da ita kamar yadda allah madaukin sarki ya ce ka bari sai kun haɗu jama'a mun gane ka jira ku haɗa can lokacin ne za ka sha mamaki وهذا يشمل alaihim bi ilzamihim أمر wa وما أوجبه ala ibadihi yadda za a kula da wannan dukiya da kyautatawa ya shafi abin da allah maɗaukin sarki ya lazumta ma majibinta al'amuran waɗannan marayu ta fuskan tsayuwa akan dukiyan nan da adalci da kuma kiyaye duk wani abin da za su kiyaye da allah ya wajabta masu a kan fuska na biyayya gare shi fayakonul auliya mukallafi na bizalika sai ya zama su waɗannan majibinta al'amuran marayin allah maɗaukin sarki ya kallafa masu kula da dukiyan dole ba wai shawararsu ne in za su iya ba dole kun gano wannan ni ba ruwana a ɗauki dukiya a kai ma kowaye za ka shiga wuta a lahira ka san haka ba shawara ake baka ba ba wai ana neman daman ka ne ka yi ko kar ka yi ba doka ne min rabbil izzati wal jalali yanzu ga dukiyar maraya ko kana gaba da uban shi ko kana gaba da uwar shi ko ba ku jituwa da familin shi tolanka ka alkinta ta in ka sake dukiyar maraya ta shiga garari ka saka ta a cikin tasgaro ta hallaka ko ka zama kai dan ba ruwanmu ne dukiyar ta shiga cikin matsala na rantse da alkur'ani ka shiga matsala duniya da lahira mun gano wannan da kyau ku dukiyar maraya zama abin wasa a wurinku dukiyar marayan ka bari ta lalace ko ka bari wasu su cinye ko ka bari ta ɗaiɗaice a hannun shi kana kallo ka ce kai musulmi ne allah na wannan maganar za ka sha mamaki ita dukiyar maraya dole ne ka ɗauka a sa ta a harkan da za ta haɓaka za ta yawaitu ta ingantu in so samu ne kafin ma ya girma ya zama babban attajiri a ƙarƙashin dukiyar da ke hannunka sannan ƙa'ida ya zamanto ana rubutu ana ajiwa lokaci kaza an yi hudan mai an samu miliyan kaza saboda haka cikin miliyan kazan nan kaza na banki kaza an sai kadara iri kaza lokaci kaza mun sai da wannan kadara ta kai miliyan kaza mun je mun sai mai wata kadara kaza yanzu kazan shi ya zama kaza haka yake yi duk yadda dukiyar maraya za ta inganta ko billalin sai ka yi ta ba ka ce to wannan abin aka bar mashi na riga na rike wannan abin zai gir sai ka shiga wuta a lahira ka san wannan duk yadda za ta inganta sai ka yi shi ko kana so ko ba ka so allah bai bari ka tsara wai abin da ke cikin zuciyarka wai shine abin da shi allah yake so ba da yawan mutane jahilcinsu da wautan tunanin sun ɗauka ka ke da dukiyar maraya wai wannan shine kiyaye amanar dukiyar maraya kuna yin abu da ka madadin ku tambayi malaman da suka goge suka san tsari gaya muku ya ake ma dukiyar maraya sai a ɗauka wayacin da uban shi ya mutu ya bar mai lu'ulu'u to fa zai mutu zai tadda lu'ulu'u sai ka faɗi sunan addinin da kake yi wannan dukiyar dole ka haɓaka ta ka inganta ta ta wuce haka kun gano wannan da kyau ku yau idan ana wata harka sai ga wannan harkar mai yiwa yana da naira miliyan ɗaya ne amma in aka yi ta za ta zama miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu dole sai ka yi sai ta wuce haka sai ta zama wani abin da ta girmu wannan abin dole ne an fahimci wannan ko ba shawara ba ake baka ba ko ba ra'ayinka ake nema ba dutsiyanka ne sai ka yi domin wannan ra'ayin da yake sawa a ranka kana da aya ko hadisi a kan shi kenan yanzu da za a mutu a ban maraya da slippers wannan slippers ɗin haka za ka bashi sai ya girma ya gan shi saboda ƙida humanci ko a mutu a bar shi da tiyan shinkafa biyu haka za ka aje ta sai ya girma ya ganta inda za gane wautan tunani na wawaye kenan ba abin da shari'a ta ce ba kenan sam dukiyar ne dola alkinta ta ko da ko zai kai ga ta fil birnin riyad ne a inganta ta a can ko a je china ko a je donald trump ko a je kun gano wannan da kyau ko sai an ji ai haka mutu aka bakka da dukiyar maraya ka shiga kes da fitanka ko kawai yadda allah ya ce ka ce ba ruwanka ka shiga bala'i ka tsara wannan ka ce wai za ka yi gadi har ya mutu ya ga tsoron wannan abu ka shiga musiba dole kawai ta wuce haka ka ce ni yanzu ba ruwa na cire hannuna kaza ka ka shiga bala'i sai ka shiga dutsiyanka mutane ba san me suke yi ba na rantse da allah daga ran da aka mutu aka bar maka maraya ko ka rubuta tikiti biyu na aljanna da wuta ka aje a hannunka dole sai ka shiga ɗaya saboda shi ko dai aljanna ko wuta ko ba ka da dama ka ce to bari in yadda kwallon mangwaron huta da ƙuda ƙaryanka ta sha ƙarya ka ce ai ni yanzu ba ruwana a je a ba waye na shi dole sai ka alkinta ta shi sa nake jin tausayin waɗanda suka mai da dukiyoyin marayu da ke hannunsa abin wasa ina tausaya masu ka ji mutum yana cewa cin da wane muna zargin shi da kaza to dukiyan gadon shi mun juya shi waje kaza allah ya ba ku sa'a allah ya ba ku sa'a kuma ya taimake ku a haka kuma allah da sai kun mutu da wannan haƙƙin a kanku mun gano wannan da kyau ko haba ƙananan matsiyata ne ku masu ƙananan gaba dukiyar marayar a mutu a bashi da dukiyan shi karka ɗiba kana bashi tsugul tsugul don ta lalace ba ka san me kake yi ba kun gano wannan shi sa addu'a na kullun ya Allah in dai wannan amanan da aka mutu aka bar masuwa ne sun tsare ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ka tsara nasu idan marayun da aka mutu aka bar masu ya Allah sun yi abin da dababansu na nan haka zai yi wajen alkinta wannan zuriyar nashi kuma sun ci gaba kila ma sun inganta sama da nashi allah ka inganta zuri'ansa bayansu in ko sun tozarta mai iyali allah ka tozarta iyalansu suna raye bayan mutuwansu duk mai tsoron allah ya ce amin wannan ita ce addu'a ta in dai wannan amanan na waɗannan almustadafin an kiyaye shi allah ka kiyaye nasu in ko sun tozarta allah ka tozarta nasu wannan shine mu bayanin mu kawai an gane wannan da kyau ko kaga mutum yana cewa ai su wani suna kaza don saboda kaza ne kai ko da jin sunan mu ka san mu ko suwaye maraya kai ka san waye maraya ka san waye maraya an bar jahilai 'yan san zuciya masu aƙidar hawarjanci akan al'amarin bayan allah masu rauni saboda san rai wa duk wanda aka ɓata marai rai ya ji bai ji daɗi ba wai kawai shi kenan waɗannan wai sai fanshe wai a kansu marayin ɗaya daga cikin 'ya'yan mai gida fa wai yana karatu ne a makarantar ɗan mai hannu fa wanda kaddara da malam na raye a duniya ɗan shi zai je wannan wajen ɗan shi zai je kai za ka iya kai ɗanka wannan wajen ko da ko me ake karantarwa ko ko me ake yi yanzu wannan an kiyaye amanan malam albani kuma sai a ce mu ja baki mai shiru wadda muna gudun a zage mu kai ni fa duk garin nan ba wanda nake shaye fa daga manyan garin har yan iskan garin kap in dai gaskiya ta gitta ko billahi sai dai ban zauna a nan ba sai na fadi ta duk abin da za ka yi kenan kawai sai mu burum burum mu bar wannan amana ta tozarta kawai don muna cewa a rufe wai kada 'yan ɗariƙa ko 'yan shi'a waye bai san halin da ake ciki ba yanzu shi wancan zai ɗauko ɗan shekawa inda muke Hisa wannan amanan dangane da haƙƙin waɗannan marayin. in an kiyaye allah ka kiyaye zurra'ansu su ma in ko sun tozarta mai zurra'a allah kai masa jaza'an mufaka duk yadda suke ƙoƙarin bari mu gyara namu bari mu kaza wallahi ƙaryanku ta sha ƙarya haƙƙi kuyikuyo ne wanda ya mallake shi shi yake bi amma na rantse da alƙur'ani an tozarta iyalan malam albani ni ke faɗin wannan da kaina ka je gan siyan da ka san mabarata sai mu ja baki mai shuru akan wannan mu ja baki mai shuru kan wannan mu dabbobi ne ba mu san me muke yi ba an gaya maka dukiya muke nema mu yara ne ba mu san da ake neman kuɗi ba jama'a mun gane wannan da kyau ku ya kamata kowa ya shiga cikin taitayin shi yana daga fafutukan da ni nike yi da waɗanda suke tare da ni wallahi in na karanta <clears throat> waɗannan ayoyin in ce yanzu in ƙi wannan fafutukar in je lahira in gaya ma allah mene in je lahira in ce ma allah kawai shikenan na zira ido na zama dan gwamnati dan ba na duk ibadan da ne da gwagwarmayin da nayi ya tafi a banza wallahi ba wani dan wawan da ya isa in yi wannan ba shi wallahi shi yi addu'a na kenan laila har ba ran da zan yi addu'a billahi sai na sa wannan Allah in an kiyaye ma dattijan nan amanan shi Allah ka kiyaye nasu ya Allah in sun tozarta amanan wannan dattijan malamin allah ka tozarta nasu wannan shine addu'a na kuma su ma su yi haka kuma ku ci gaba da yi duk mai kaunar annabi muhammad duk sanda ya addu'a yi wannan addu'an malam albani na da haƙƙi a kanka domin wannan shari'an shari'an da aka zo maka da shi wallahi yana da hannu in dai ka taɓa amfani da ni da rabin kalma to billahi lazi malam albani na da minna a kanka ya kamata ka san wannan dan billahi lazi la ilaha illa huwa zan iya barin duk abin da ya shafe ni ko ya shafi iyalan gidanmu kaf akan malam albani na rantse da alkur'ani kuwa dan na san ya fi su gaba daya a wajena kun fahimci wannan da ke ku ko kun ɗauka wai ina yi ne kawai saboda hayaniya wannan ginin wannan ginin da zan iya gina shi kai in baka ni ba ko za ka sanna yi illa labari na kake ji ko Za an baka labari na aka ba baka san kowaye kake hudu da shi ba amma satubdila kal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tabi ilahu wa ya'tika bil anba'i man lam tazawwidi duk wannan abin da baka shirya ba wallahi za ka gan shi a gaban ka kuna bata ma kanku lokaci abin da muka ce amanan da aka bar mana a kula in an kula ku ba mu da kes ba mu da kes amma ba kula ba ko bakinmu ko bai fara cewa komi ba tukuna bai fara wasa kuke yi duk sanda nake karanta sotin nisa'i na ji yadda allah yake bayani akan marayu gabana faɗi yake yi faɗi yake yi sai ga mutane ma sun sami ake ce ma dukiyar maraya sun ma san yadda ake da dukiyar maraya tukuna sun sani ko da dauka suke idan aka mutu aka bar maraya da wannan microphone din to za a bar microphone a riƙa mai fenti har ya mutu a ce to wannan ne fa ubanka ya mutu ya bakka da shi idan ka sake ya zama sanda aka bar mai wannan wannan din nan za a iya juya shi zuwa ya zama wannan ta inganta sama da wannan kabatta lahira ka sa sunanka cikin manyan 'yan wuta ka san wannan babun da Allah yake nufi ba kenan dole wa antu khalituhum ba ku san me kuke yi ba da yawan saka suke wannan dakikancin sun dauka wai ai su a dole masu gadin dukiyar marayu ne kuma shi maraya zaka zo ka jifa ko ya balaga ko ya aure ko ya gemu ko ya furfura akwai ka'idojin da ake iya barin shi da dukiyar shi in ba su cika ba ka sake ka mika wannan dukiyan gare shi yi sarre ku wuta rot jahannama rot ka san haka idan ka kama ba ku san me kuke yi ba ne da a ce mutanen da suka san me suke yi ne wannan ayan ba za mu mata irin wannan tafsirin a gurguje mu tashi ba da za mu shekara muna yi kun san dalili saboda tana da alaka da mu isa ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida Allah ya kyauta shine ce ai bil adali tam wa hadha yashmul al qiyam alaihim dole ka tsayi a kansu bi ilzamihim amrallah ka lazumta masu bin umarnin Allah keke da keke an mutu an bar maka yan uwa yan dakin ku yan wani daki a marayun abokanka ne a marayu na malaman ka ne na 'yan uwa musulmi ne dole ka tabbatar sun zama mutanen kirki ka bar maraya ka ce ai na gaya mai yaƙi jeje abin da zai yi jahannama rot dole sai ka lazimta musu dole sun bi hanyar allah duk wani abin da suke sun kama hanyar shaidan ka shawo kansu wajibi ne ba waɗannan salallan iskan da aka bar masu shine zaka ce ai ka tsara wannan ba yana addini yana da aqida mutumin kirki ne salihi ne sai ka tabbatar ya kama turba na kwarai in ko ba wannan ba ko illahi lazi ka kama hanyar wuta wa ma aujabahu ala ibadihi ka tabbatar suna kan turban duk abin da allah maɗaukin sarki ya wajabta ma bayan shi su ma suna kan shi ɗoɗar fayakunul auliya mukallafi na bizalika majibinta al'amuran marayu an tarsasa masu wannan yalzumunahu bima aujabahullah wannan lazimin da aka lazimta masu a ƙarƙashin abin da Allah ya ɗora masu ne ba wani ya ɗora maka ba kawai na malamai ko su gaya maka ne ko ka karɓa ko kai dariya dariyanka ya zan ko ka gaba da nadaman mai ƙin gaskiya jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ga to ai yanzu haƙƙin waɗannan yaran <clears throat> ina kan wane ne yanzu wannan wanan da kake cewa haƙƙin kulawa da iyalan baba yana kan wane tsakaninka da allah inda yana raye zai mika iyalan shiga wannan to ma haka ka ce ko to allah ya sabar maka cikin ka irin wannan da shi ne zai zama majibincin al'amarin iyalanka bayan baka nan ai mu duk inda ka bulla akwai addu'a daidai da ita shine maganan gaskiya kai ka san ni me nake faɗi dama abin da qur'ani ya ce kenan kawai mutum da ya yi girma ya kai adadin shekaru shi gina sa kyale shi ina wabtalil ya tama take ina take mutumin da bai wuce kai tarbiyyar shi kamar kana tarbiyyar jariri ne yau da aka haifa ba ka ce shi ne zai tarbiyyan al'umma kusan ishirin da wani abu ina zai kai su me zai iya masu so da san rai ka ji a lokaci ɗaya kuma suna cewa ɗaya daga cikinsu yana cewa shi yanzu yana da yara da yawa bai san makoman yaran shi ba kaza kaza kaza kaga nasa suka sani haka ne su da bakinsu ba suke faɗin wannan nasa suka sani amma na amana fa ko oho wanda shi ko wannan da ke raye duk abin da ya yi masu ya yi masu don rayuwarsa inganta ne addininsu ya inganta ya yi masa abin da iyayen da suka haife su ma ba su ɗaya bisa dubu a kansu ba kuma sun shaida mun shaida duniya ma ta shaida wanda yi mu ma ya shaida amma yau baya duniya dama sabis eye suke yi eye sabis ne cin da yana raye to an gani ana tare amma yanzu ya mutu bari mai abin da muke so to ai mahalicin shi bai mutu ba ai mun gano wannan da kyau ku kuma ai bai bar kurame da bai baye ba ko kashe na aka yi na rantse da allah sai an ci gaba da wannan gwagwarmayar mun gano wannan da kyau ku ba zan ce zan mutu ba ko kashe na aka yi ha dama na taɓa gaya muku wata magana ƙarƙashin ƙasa ai tana na aibawa an batta ba kuma abin da na faɗi shi ma yana nan <clears throat> allah maɗaukin sarki kyauta mala ya ce wa ya shimilul kiyami alaihim fi masalihim ad dunyawiyya dole ne a tsayu da kulawa da maslahan waɗannan marayin al'amarin duniyarsu gaba ɗaya bitan miyati amwalihim ta hanyar haɓaka dukiyan ba gadinta ba <clears throat> ta hanyar mai haɓaka ta ba gadinta ba in ka san dukiyan maraya za ta iya zama kai misali an bar mai naira goma ne in ka san ga wata hanya da za ta zama naira goma da sile ɗaya ba ka yi ba ko ka shiga bala'i ka shiga bala'i ba allah bai ce kai gadinta ba dole sai ka haɓaka ta ta wuce wannan abu. shine malam yake cewa bi tanbiyati amwalihim ta hanyar haɓaka dukiyar nasu li'ahadi <clears throat> al'ahadi lahum fiha malam ya ce saboda me wa talabul ahadi lahum fiha da neman su samu me yalwa da buwaya da riba a cikin wannan dukiyan da za a amfani da ita a ga cayi an mutu an bar shi da gona shi kenan wannan gonan sai ya mutu ya ga gona sai ya tazo ya girma to ga gonan da ubanka ya bar ma ana buƙatan wannan gonan wani amfana da ita gonan ta koma gida ka bata ka shiga musiba ko kuma wannan gonan hekta biyu ne amma ga mabukaci da an saida mai za a iya zuwa ta zama hekta biyu da rabi a wani wuri ka bata ka shiga musiba dole sai ta wuce yadda take fa ita dokan da aka baka kenan an mutu an bar shi da ɗaki ɗaya ne di yadda za ka yi wannan dukiyan ta zama ɗaki ɗaya da wundo ko da ƙofa sai ka yi shi musiban da ke cikin dukiyar maraya kenan ko ba ka cewa ni wallahi ba ruwana kaga alhamdulillah lokacin da baban mu ya mutu ma sai na rabu da sauran yan kanni na ce kowa ya nashi wuri jahannama rot ka kama mun gano wannan shi za ka yi ta'adda kar allah ya sa babanku ya mutu ko wanka ko kaninka ko wani naka ya mutu ya barka da 'yan ƙananan yara ko abokinka ko wanda kuke kula addini tare a nan mun gano wannan shi sa wannan karatun ko a nan babu wanda ya zama mai dole ya tsaya ya natsu irin baban marayu duk marayin majalisin na yana kan shi ne ni ba abin da ya dame ni shi yasa da yake Allah ya taimake ni da 'yan hikimomi sai na ɗauki harkan sai na miƙa mai ce ka gan su ko to ka kiyaye yasa duk wanda ya shiga gabanka akan wannan harkan ka banke shi domin yana son ya kai ka jahannama rot yasa duk marayunmu suna ƙarƙashin ka kalas mun gano wannan da kyau ku abu ba ruwan ai kuma yanzu in ya kula da wannan ko kana nan kana hayaniyan banza tare da annaba haka za su shige aljanna ga gidan shi ga gidan manzan Allah an gano wannan da ke ku shi yasa aka zaɓi waye jajirtacce wanda aka san ba gara ba zago ti kawai ke neman aimashi mun gane wanda da za ka yi kuskure ka ɗan ansa ɗan wani abu ya ishe ka kenan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace haka ake yi mala ya ce wa allah ya karabo ha illa billati hiya ahsan dukiyar maraya kada wani ya kuskura ya matsu wannan dukiyar sai ga abin da ya zama alkinta ta zai yi wa kazalika la yuhabu fihim sadiqan wala ghairihi in dai game da al'amarin maraya ne aboki Allah bai isa ba ba ganin kwarjinin shi da Allah ai za a wannan na marayu ne abin da ka zo kake bukata za ta sa dukiyar ta yi gaba ne to mara balale za ta baya ne ku ci gaba mutane wuri an gano wannan gaba za ta yi dole ka sa ta ta yi gaba idan ka dukiyar maraya take dole ka sa ta ta yi gaba kuma za ka zo ka ji ai ita dukiyar maraya ba ka cewa to ai wani ya mallaki hankali ba balaga ne mallaka hankali ba shin ya san yadda za ta yi gaba ko kawai ya zama mai gadi shi ma to ka ci amanan annabi saboda duk wani maraya kayan manzan allah ne shine simalil yatama ismatul lil aramili shi duk wanda ya taba harkar maraya ko ya ɗauko rigima ne da annabi bai sani ba kuma na rantse maka da alkur'ani kai ka san ba za ka iya ba kai ka san ba za ka iya ba allah ya kyauta mala ya ce fi tajwiz gairihi fi tazwij wa gairihi wajen abin da ya shafi aurarwa ne ko wani shi ila abokin ka zai zo ya ce yana san auren kanwanka kai ka san ba mutumin kirki ba ne wannan yan marainiyar allah ko da ka ganta ta balaga wai kana cewa tana da hankali ko kuma kasan bai dace ba ka ce ke ba wannan ba canza wani to ni shi nike so ka ce na ce ba za a yi ba to ko shi ko rijiya ka ce oh kin dai san inda take amma ba za a baki ba me yasa da ni ne ubanki ban gano wannan ba balaga da ilimin boko ko na addini ko na kaza shine abin da zaka sallama dukiyar maraya a hannun shi ba ba shi bane in kai wasa kai hankali kana bauta ma zuciyanka ne da san kawai me allah ya ce shi za ka bi so da so ƙi da ƙi ce ba za a yi ba kai kai ba ka san na san ka ku kai ka san kai ba mutumin kirki ba ne koyi eh? to ba za a baka ba wannan marainiyar allah ba za ba, ba kai ba aboki na ne a bata daga yau in sai na dama kana muna abota ne don ita a to mu ci gaba da abotanmu dama abotanmu dai ba ita ta haɗa mu ba ko to ba ta raba mu ba mu ci gaba da harkanmu jama'a mu ahlus sunna ne abin da ya haɗa mu daban yana nan eh to wallahi don wani abu ya gito bai sai ya canza mu ba mu ahlus sunna ne khawarijawa da sauran yan bid'a su ne suke manta abin da ya haɗa ku in wani abu ya gito kawai sai a kalli wannan abin da ya gito kadai sai a manta da wancan mu ahlus sunna ne ba ma haka kes da muke da kai ko tsuran abin da muke karawa da kai shine matsalan mu sauran abubuwan ko ba da su muke karawa ba ba mu ɗaukan abin da ke nan mai awo da shi a can ba ma yi wannan shi ke sa mutane suke samun matsala musamman da ni sai su ga mutum wai yana zagi na yana kaza kuma in tsayan gaisa da shi ai yanzu wannan gaisuwan daban ai ai ba ta da alaka da wancan karawan da ake yi qur'ani ne ce in ga dan uwanka fa qul salamun alaikum ai sai kai mai sallama ka wuce menene a ciki sai a gaisa ai musafa kuma sanda ake zuciyan ba ta tuno wancan sai dai an koma kan wancan ne to sai ai wannan in baka dauki wannan ba sai hawan jini ya nakasa ka a banza kana ganin mutum sai ka tuno sai ka fara huhuka sai ka fara damuwa akan me akan me me amfanin qur'anin da hadisin yasa ni na ya fama zuciya na ruwa ba wani wanda zan gan shi wanjo yana jin haushin shi ba shi kai ba abin da aka yi ni ka bata man rai fa ku gano wannan in abu ɗaya za ka yi kawai ka ɓata man rai in ga kana neman ka kai ni wuta kuma kai ka san baka isa ba ku gano wannan <laughs> amma wajen kai wani abu sai dai kawai kalle ka yi dariya sai nemo maka wani aji kawai daga cikin azuzuwan mutanen zamanin annabi ko mutanen zamanin su in ce ka maimaita abin da aka taɓa yi ne kawai tarihi ne kawai maimaita kanshi don dama ko A ne kuwa a kawai allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa ala wajihil hadmi li huquqihim a bisa fuskan ragargaza haƙƙinsu karka suke kai wannan wa haza min rahmatihi ta'ala bi ibadihi waɗannan dokoki allah maɗaukin sarki ya sa so saboda jin kan bayan shi ne haithu hatha gayatal hathi alal qiyami bi masalihi malla ya koma bi maslahati nafsihi ta yadda Allah maɗaukin sarki ya kwaɗaitar matakan kwaɗaitarwa ta yadda ya ɗauki al'amarin tsayawa da maslahar wanda ba zai iya tsayawa da maslahan kanshi ba li saboda raunin shi wa a bihi da kuma rasa mahaifin shi kun haɗa ma yaran nan maraici biyu maraicin rashin uba da damuwan zuci kamata yi su kawai uban ne suka rasa ba sa ganin shi amma idan mahaifin yana masu abu biyu ne ku rika talatin wai muna kai masu abinci ko ku kai masu abinci ko kar allah ya sa ku kai mu za mu iya wannan yi amma masalah aka ce me masalah allah ya sa da kun iya addini ba kawai lokaci aka iya ba mun gano wannan da kyau ko allah ya sa kun san menene a shari'a ke ce ma masalah in ba ku san shi ba ku zo in gaya muku inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura me yake ce ma masalah kamata ya zama an zauna an gayyato ƙwararrun malamai su zauna su yi bayani ya ake kulawa da haƙƙin maraya irin wannan da ya faɗo irin wannan harkar ba ce to shikenan za mu kula da haƙƙin marayin saboda sauran kuma dukiyar mahaye ba <laughs> kai lahira akwai kallo jama'a in allah ya kwatar da ke akan wata harka ka gode mashi ya zama ana yin abin baka ka gode ma allah wallahi malam ƙauna ce da allah yake maka zai yi wa kana wurin an tabaibaye ka ko kai magana ba za a aiki da ita ba wallahi ranar kiyama duk kana ciki wallahi kana ciki sai wani dalili saboda allah yana ƙaunan gaske a ce tafi kai kuma da yake mai dubara ne sai ka tafi koranka aka yi <laughs> kai allah na gode allah na wa mun gano wannan da kyau ku mun gano wannan na gode ma allah wallahi dole ne ka yaba ma allah kan wannan abun allah ya shirya da mu ce sun summa hassa alal ihsani umuman sannan Allah maɗaukin sarki ya a kan kyau da tama marayu da yara masu rauni kai tsaye faƙala ya ce wa ma taf'alu min khairin abin da kuka yi in dai alheri kuka yi tama, ga marayun nan waligairihim da waɗannan ƙananan yaran ma sawa'an kanal khairu mu'tadiyan aw laziman shin wannan alkhairin wanda yake mu'tadiyan ne ko ko lazimi ne fa inna Allah kana bihi alima kun gane akwai alherin da zaka yi dama ya lazimce ka dama kudin ka ne ai dole ka bayar ai dama ba ba naka bane ka ja ce ai na yi masa kaza au dama da kudin ka ne to laziman kenan mutadiyan shin kai ne ka je kai faskare ko kai kwadugo ko kai kaza ba wata dukiyan kowa a hannunka ka kawo to wannan kuma daban in wannan kai in kuma wancan na lazimin ne dama dukiyansu ne ko kai ko kar kai dama in yana hannu wani ma zai yi dama ba naka bane yayi ba kai kai tallan harkan ba ka zo ka tadda an gama talla ne kawai masu siye sun tsaya ta ba wani ba wani kwazon da kai to in wannan ne kai fa inna allaha kana bihi alima allah ya sani ka daina gaya ma kowa shi wanda ka yi dan shi zai sani kuma ya sanin sannan kuma zai sanar Imadu ya ce fasayyarar fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ka sa abin ke sa mutanen cikin matsala ba wanda ya iya ƙur'ani ne a cikinsu. Tun in kuma da wanda ya iya to ya zama daga cikin a Hawaii dole a nema ɗaya daga cikin ramukan biya fada da. gara ma ku ce ba ku iya ba ku samu uzuri kun iya ga saba to musiba ne mun gano ne da kyau ku fa in kunta la tadari fa tilka musibatun wa in kunta tadari fal musibatu a azamu in baka sani ba musiba ne in ka sani ka take musiban ta bi girma ai kada a haɗa ilmu bi amalin amilina lil khair allah maɗaukin sarki ilimin shi ya kewaye duk wani aikin da wani mutumin arziki zai na alkhairi qillatan wa kasra ɗan kaɗan ya yi ko mai yawa hasanan wa ziddihi mai kyau ne ko kishiyan kyau fa jazi kullan bi hasabi amalihi kowa gwargwadon yadda ya haka Allah zai mashi ko mai addu'a ko ba mai addu'a ba Allah ma ya hutar da mu ya ce zai yi jama'a kun gano wannan da kyau ku to yanzu kun ga ita wannan ayan kwaya ɗaya da Aisha ta ɗauko take mana tafsirinta ta kun ji abin da muke son ku gane game da ita tafsirin ayar a gurguje ne wannan fa a wannan aya gurguje ne sai ran da muka zo tafsirin sosai zaman tafsirin ku ji na rantse da allah ɗaya bisa hamsin a to ina sauran ayoyin da suke cikin sotul bakara da sauran hadisan annabi da ke bayani dangane da al'amarin maraya da haɗarin mai kama karya ai duk ba mu kawo su ba inda za ka san kana cikin haɗari ne da abin da kake ɗauka aicin da an mutu an bar maraya da irin tocilan nan na da to zai mutu zai fata so ya girma ya ganshi na tsare mashi <laughs> to kira lokacin ma batirin da zai sa ciki ma ba shi yake yayi ba ka cutar da dukiyar maraya abin da kake fa daidai kake da da a ce maraya an mutu an bashi zamanin shagari ne da waɗannan kuɗi na zamanin shagari ga su na abu buhu za ka tara mai abin shi ni ko na sai yanzu ba za ka yi kashe su ba sun riga sun me ya da ka akwai hankali jama'a akwai abin da dukiyar maraya lissafi za ka yi lissafi za ka yi in muka yi kaza dukiyar nan za ta yi gaba eh shikenan kawai ka yi za ta yi gaba eh do it allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce hadisi aisha ta radiyallahu anha wannan hadisi hadisin sayida aisha ne allah maraukin sarki ya kara mata yadda ta kulu tana cewa wa man kana ganiyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wannan ayan alkur'ani ne aisha hamshakiyan malaman tafsiri yau mun zauna gaban aisha ne mu duka za ta yi mana tafsirin wannan ayar unzilar fi waliyil yatim wannan aya aisha ta ce allah maɗaukin sarki ya saukar da ita ne ga majibincin al'amarin maraya allazi ya ƙimu alaihi wanda yake tsaye wajen kulawa da dukiyan wa yuslihu fi malihi yake ƙoƙarin inganta dukiyan in kana faƙiran a kalaminhu bil ma'arufi in talaka ne ya ci da kyautatawa me ake nufi ya ci da kyautatawa kawai shi ke an mutu an bashi ka riga ɗiban kuɗin kana kashewa ka riga ɗiban kuɗin kana gini ka riga ɗiban kuɗin kana siyan gonaki a ƙauyenku haka ake nufi jawa mun gano wannan da kyau ku haka ake nufi a ɗan son zuciya ya ga dama zai iya wannan fa to amma sai mu tambayi malaman tafsir dama abin da ake nufi kenan abin da ake nufi a gurguje kafin mu ji me allah yake nufi shi ne idan kai mawadaci ne sai aka mutu aka bar maraya da miliyan hamsin a hannunka to ka rika juya kudin ta zama biliyoyi kafin ya girma ko sisi kar ka sake ka taba na ladan aikinka amma in kai talaka ne baka da shi to kana juya kudin to bil ma'ruf a zauna a kalli mai juya dukiya irin wannan nawa ya kamata a rika biyan shi albashi duk wata ai ana biyan ku ai da ko mu wani access ne kuma kuka ɗaura a kan wannan abin da ake biyan kuke ɗiba kaji inda matsalar take inda muka ce a lissafi kenan kun gano wannan da kyau ku ai da abin da muke yana cikin qur'ani ai <laughs> kun gano wannan shine mu wani ya ce kai matsala da waɗanda suka san addini problem ne a ko sun san addini suna da gaskiya shi ne matsalan ai in kai talaka ne za a kalli bil ma'aruf no za a rika baka kaga ci ah, to cin da ɗana ne in ba ɗana ba ne za a kalli yanzu inda an ba da wannan dukiyar mutum yana safara da ita nawa ake bayarwa a gama gari kun gani sai ka ce ana ba da dubu goma to kai ma a baka dubu goma bil ma'aruf abin da aka sani ana irin wannan haka za a baka a ah, yanzu yaran nan biliyoyin kuɗi zan tara mashi eh ai ba naka bane mr terrorist ai ba naka bane mun gane wannan da ke ko ko naka ne yanzu yaro zai kuɗi muna kallo eh mana inda ka so da ka mai da uban shi ya zama uban ka yi koko jama'a ta gaskiya ba koya take fa ku daina ganin ta yi zafi fa nan ba haka ba za ku yi asarin imaninku jama'a muna gane wannan wannan hadisi ma ce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya fitar da shi a littafi na 34 kitabul bayo babi na 95 babu man ajara man ajara amral ansar alama ya taarafu na bainahum allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to da wannan aya to ga cikin sautin nisa'i har yanzu malai allah ya ce wabtalul tama. ku riƙa jarraba marayu za a kira shi ka zauna kuna tattaunawa kamar baka san me ake yi ba hatta idza balagun nika ma'ana balagun nika balaga yaron ya balaga ya ke gane balagan yaro ya ke gane balagan ya mace za mu zo mu ci in sun kai shekarun balaga to jaraba su za ka zo kana yi dukiyar na hannunka ba su da access da ita amma ba ce wai yanzu an raba ma yara gado an aje gadon kuna son kaza eh to gashi a to dukiyar ya ake kun alkinta ta ta karu ai ba mai wannan ba to jahannama rot jahannama rot an samu matsala ne ba malamai ne a wajen in kuma da malamai to in son zuciya ne shikenan a mutu a bar maraya da dukiya ka aje ta shekara ɗaya shekara biyu kusan shekara uku wai tana nan yadda take in gini ne yana nan yadda yake allah za ka sha mamaki a lahira yanzu wannan abin da ma yake bade ka ce ka gode ma allah da ba jiya ka mutu ba da yanzu wannan hukuncin ana nan ana maka shi a kabari da kana nan kana shan kulaken mala'iku a'a ba zai kyauta ba kawai allah a kasa ya aiki kun gano wannan da kyau ko aiki za a yi in ka ka allah ya kyauta to na dama kenan an gano wannan da kyau ko aiki za a yi kai allah ka samu gyara to ka ji addu'a kenan to shine ya ce fa in anastin minhum rushdan in ka hasaso shiriya game da su fadfa'u ilaihim amwalahum sai ka ba su dukiyan ka sa mata ido haji matsalan ka ba su dukiyan yi mai ka sa ido zai ka zaka ce ban da wannan ca to ba ka ban dukiya na baka ce ai ba duka na baka ba idan aka tura yaro teaching practice ana tura mai su ba ba ko ba yi haka kullum zai zama kana yi har sai kaga ya ɗau hannu yana inganta dukiyar irin yadda kake ko sama to shi ne zai kyale shi dole wannan ne dokar allah mu kuma allah muke bi to ne sai yake cewa fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan kar ku sake ku ci dukiyar marayu da banna wa bidaran an yakburu ai marmaza a cinye kafin su girma tab haba malam aini ko in ka yadda na shiga kes da dukiyar mara da ke hannunka ko za ka sha mamaki allah za ka sha mamaki zan lissafa yau babansu da mutuwan shekaran shi nawa kaza ya mutu ya bar nawa kaza inda za a juya wani za a nemo consultant a tambaye shi to haka mutu aka bar dukiya kaza da za a juya ta zuwa shekara kaza ta zama nawa ai da miliyan biya ka bashi ana tsarin zuwa ta zama miliyan arba'in to ana bin ka naira miliyan arba'in da biyu shi ne za ka bashi yanzu a to ai ban yi komi da ita ba Allah ya ce ka yi ai wannan cin da baka yi ba wannan laluran ka yanzu kawai ka nemo miliyan arba'in da biyu in ba haka ba ka tafi gidan yari kuma in ka in ka tafi gidan yarin kana fitowa ba fuka ci banza ba ne kana mutuwa wuta za ka wuce yanzu wannan zuwa gidan yari na bata mana raini haƙƙin maraya kuma kes ɗin na wajen allah an yi filin kes ɗin fayil ɗin yana cin al'arishi dukiyar tana na yin take ƙarya kake yi ko da ɗaki ɗaya sai ka ƙara ta kuma ce to ya tana ƙaruwa hankali al'a da gaugawa ake so don za a auna sanda uban yake raye in shi ne haka zai yi haka zai in shi ne to baka da wani interest a ranka da ya saba ma abin da za a yi haɓaka <laughs> wani zai ce kai dama haka duke mara ya wuce haka ai baka ji komi ba a hatu ya kitabar tafsir ɗin kenan jama'ar annabi kuna ganewa akwai wanda ya ce mi marmaza mu cinye yaran nan suka girma fa za mu samu matsala ai marmaza ai marmaza ka mallaki abin da za ka mallaka ka nemi jali ka nemi santa yaran nan kuka bar su suke karatun boko wallahi za ku samu matsala saboda haka wasu a mai da su islamiyya wasu kuma a bar su su da bojan yan bida su tarbiyyar su wasu kuma a firgita su ai kaza ai kaza in waɗancan gaba ɗaya an watsa su akwai wani guda ɗaya da muka dafe jama'a mun gano wannan da kyau ko illa kun yi baya ba zanni in dai sarkin na raye to magana ko bai raye a ko su zarata suna nan an riga an yi tarbiyyansu kuma an gaya masu manufan da ake da shi <laughs> kai allah nawa ni kuma na 'yan wawa kai lahu akbar to shine sai allah maɗaukin sarki ce wa man kana ganiyan wanda yake mai arziki ne falyasta afif to allah ya kame ka da yadda za ka yi gace to ai na wahala abin dubu biyu jahannama ba ka naka ba kai duke maraya daɗi eh kulawa da ita nike magana allah ne ya sa ka yanzu duk abin da yake ma duke maraya yanzu kai ma'aikacin ofishin allah ne shi ne daɗin ba fa ci ba tab ai dukiyar maraya wuta innal ladhina ya'kuluna amwalal tama zulman innama na fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kaji department din da za a sa masu cin dukiyar maraya qur'ani ya gaya maka naru sa'ir waman kana faqiran wanda kuma talaka ne aka miƙa mai al'amarin dukiyar maraya fal ya akul bil ma'ruf to ya ci da kyautatawa fa'iza da fatum ilayhim amwalahum sanda suka girma bayan kun gama bincikensu za ku ba su dukiyansu fa’ashidu ashidu alaihim ku kafa shaidu domin yaro zai je wasu su da dukiyan shaidu ya ce baba kudi na ka ca ba na baka bai ce a wannan na ɗauka kaban kyauta ne kenan Ala sai ka ƙara ba shi ko kuma ka ba shi dukiyan dama niga ne ya je kashe abin ya zo to baba ina kudi na ba na baka ba sai ce ka saba magana Allah ni ba mutumin girki bane kaban saboda ka an ce fa idza menene fa in anast minhum rushidan ni ba rashidi bane kaban saboda ka kaman kudi na yanzu ne na zama rashid <laughs> alasta minkum rajulan rashid alaysa minkum rajulan ku ga wannan ni ba rashid ban dole ka bani kudi na yanzu kawai ko kuma karta maka abun gaban kawai ha ba gaba doka Allah ba ne duk wani maraya da ya sa an mai wasa da dukiya irin wannan ko to ka je fatawa ka je ka ansa kuɗinka kawai kafin ma in zo wajen muzakkira zan yi musamman akan wanda aka yi wasa da dukiyar shi sanda yake karami ko sanda ya girma bai hada hankali ba ko ya hada hankalin amma irin hankalin zomo kun gano wannan da kyau ko aka ba shi dukiyar ta ɓaci ko ya kuma yansa kudin shi kaga ka ji nusus ko kuma dukiyar ka ne aka ana gadinta sai ka auna shekarun da babanku ya mutu da an yi abin da ya kamata da wannan dukiyar da yanzu guda nawa ne guda kaza ne ka koma su baka abinka kawai to shi yasa muka ce mu ba Roma da dukiyar maraya ka zama ba ruwanka da shi ka bashi ya kashe ko ka ba mijin uwan shi ya kashe ko ka ba uwan kashe za mu komo masu kuɗin mu a hannunka za ka ji bayani da hujjoji da su makale a kan shi sa su kuɗin su wakafa billahi hasiba Allah ya sai muku hisabi duke maraya Allah ya isa abin da Allah ya ciki ki kenan duk wanda ya wasa da dukiyar maraya bai abin da ya kamata ba Allah ya yi maka Allah ya isa pam jama'a ba ku gane ayan nan ba duk wanda aka mutu aka bar shi kulawa da dukiyar maraya ya sakaci allah ya ce a gaya maka allah ya isa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum